Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau Juma'a biyu ga watan Oktoba na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. da kaɗan kawai ya fi wata guda a fara zaben shugaban amurka sai gashi donald trump ya sanar da sanyin safiyar yau juma'a ta shafinsa na twitter cewa shi da matarsa melania trump sun kamu da cutar coronavirus kuma sun fara keɓe kansu dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari na amurka guda uku sun yi ƙasa a yau juma'a sannan kuma kasuwannin hannayen jarin asiya da turai su ma sun yi ƙasa wani alkali a birtaniya zai gabatar da matsaya a ranar hudu ga watan janairu kan ko za a miƙa wanda ya kirkiro shafin wikileaks julian assange ga amurka don fuskantar tuhuma ciki har da leƙen asiri To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa jinkirin naɗin sabon sarkin zazzau bayan rasuwar mai martaba Alhaji Shehu Idris na ƙara jawo hankalin jama'a da dama. barista shu'aibu aliyu ya musa zaria lauya ne mai zaman kansa ya ce a gaskiya wannan jan kafa da gwamnatin kaduna take yi karkashin gwamna malam nasiru ya haifar da cece kuce da kuma ainihin tsini a zukatan mutane kamar yadda muke ji shi gwamna yana cewa kamar an sa wani son rai ko kuma wasu sun sayi wasu to ai shi ma wasu suna zargin cewa yana son ya naɗa wani ne Yayin da Majalisar Dokokin Najeriya ta fara aiki kan dokar da za ta sauya hukumar man fetur ta ƙasa zuwa kamfani mai cin gashin kansa. masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su. gwamnati ta san cewar bayan da za a yi ta guje ma daukan ɗawainiya game da wannan magana kawai gwamnati ta yadda cewar babu mafita a wannan harka gaba ɗayanta face ta yi kokari iyana ta kokari ta tabbatar da cewar matatunmu na mai sun yi aiki a ƙasa duk wani abu da za a yi saɓanin wannan kawai shirme ake Tsohon makaddashin shugaban kungiyar ma'aikatar man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu kawo muku rahoto akan aikin gwajin cutar coronavirus na gida-gida da hukumomin lafiya a Najeriya suka fara a jihohin Gombe, Enugu, Nasarawa da Legas. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Juma'a. Yau ma muna nan tafa da shirin duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ya shirya zai kuma gabatar amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. da kaɗan kawai ya fi wata guda a fara zaben shugaban amurka sai gashi donald trump ya sanar da sanyin safiyar yau juma'a ta shafinsa na twitter cewa shi da matarsa melania trump sun kamu da cutar coronavirus kuma sun fara keɓe kansu a martanin da ya mayar mataimakin shugaban ƙasa mike pence ya wallafa a shafinsa na twitter cewa ni da matata karen muna miƙa saƙon addu'armu ga manyan abokanmu shugaban shugaban amurka da uwar gidansa melania trump mu da miliyoyin amurkawa a faɗin ƙasar muna musu addu'ar samun cikakkiyar lafiya allah ya albarkaci shugaba trump da uwar gidansa melania ba a san takamaiman yadda tasirin gwajin zai shafi ayyukan kamfen na shugaban kasa ba a halin yanzu trump ba zai iya zuwa taruka ko taron neman tara kudin kamfen ba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya tabbatar wa manema labarai da ke tafiye-tafiye tare da shi zuwa Kuroshiya cewa yana cikin ƙoshin lafiya kuma ba shi da COVID-19 lura da cewa ana gwada shi akai-akai. Pompeo ya ce muna yi wa shugaban Amurka da uwar gidansa addu'ar samun sauƙi cikin sauri. Kasuwannin duniya sun faɗi bayan fitowar bayanai. nan cewa Trump ya kamu da cutar. dukkanin manyan kasuwannin hannayen jari na amurka guda uku sun yi ƙasa a yau juma'a sannan kuma kasuwannin hannayen jarin asiya da turai su ma sun yi ƙasa bayan da shugaba donald trump ya sanar da cewa shi da uwar gidansa sun kamu da covid-19 kasuwar dow jones da s&p 500 sun yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo biyu yayin da nasdaq ta yi ƙasa da kashi ɗaya da ɗigo shida hakan na nuna nuna alamun cewa za a samu faduwar farashi lokacin da aka buɗe kasuwanni a Amurka. A hada-hadar fataucin kayayyaki kuma ana sayar da ɗanyen man Amurka a dala 37.57 da ƙasa da kashi biyu sannan ana sayar da ɗanyen man Brent a dala 39.80 ƙasa da kashi biyu A Asiya kuma kasuwar hannun jari ta uku a girma a duniya na kai ta Japan ta rufe da kashi sifili da dugu bakwai. wani alkali a burtaniya zai gabatar da matsaya a ranar hudu ga watan janairu kan ko za a miƙa wanda ya kirkiro shafin wikileaks julian assange ga amurka don fuskantar tuhuma ciki har da leƙen asiri alkalin kotun gunduma vanessa baretsa ce ta bayyana hakan a kotun old bailey da ke london bayan shafe kusan makonni hudu ana sauraron karar amurka ta buƙaci a miƙa mata assange haifaffen ƙasar australia kan tuhuma goma sha bakwai na leƙen asiri da tuhuma ɗaya na amfani da kwamfuta ta hanyar bayanan sirri na wikileaks a shekarar 2010 da 2011 na dubban sirrin amurka waɗanda suka shafi yaƙe-yaƙe a afghanistan da iraki wasu gungun masu zanga-zanga sun taru a gaban kotun don nuna goyon baya ga assange bayan an ɗage zaman kotun stella morris matar da assange zai aura kuma uwar ƙananan yaransa biyu ta yi kiran da a sake shi. Toma Dalla kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar yanzu kuma za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Da alamu dai jinkirin naɗin sabon sarkin zazzau bayan rasuwar mai martaba Alhaji Shehu Idris na ƙara jan hankalin jama'a da dama. Mutane da yawa da suka halarci taron addu'ar uku ta marigayi sarkin zazzau sun ɗauka tun a ranar za a sanar da sabon sarki sai gashi gwamnatin kaduna na mayar da sunayen da masu zaben sarki suka gabatar mata don sake saka wasu sunayen lamarin da ya janyo ce ku ce ga rahoton da isa lawal ikara ya aiko mana daga kaduna yanzu haka dai wasu daga cikin al'ummar jihar kaduna sun riga sun fara nuna fargabar cewa jinkirin naɗin sabon sarkin ka iya kawo matsala musamman dai ganin yanzu ana neman kwashe makonni biyu ba ta da an naɗa sabon sarkin ba alkali abubakar salihu zaria shine limamin masallacin juma'a na ɗan kande da ke garin kaduna kuma ya nuna haɗarin da ke akwai game da wannan jinkiri allah ya riga ya naɗa wanda ya naɗa iyaka kawai shine girma gwamna tabbatarwa ne na shi to a bar al'umma babu shugaba haɗari ne a musulunci to mai girma gwamna ya ce yana karanta littattafai yanzu yana cikin juzu'i na uku ko na hudu to kaga in sauka zai yi al'umma za su shiga uku kenan saboda haka muna roƙansa don Allah don girman Allah kada ya jefa al'ummar jihar Kaduna cikin musiba tun dai a yammacin ranar laraba ne gwamnatin jihar kaduna ta sanar da mai da jadawalin jerin sunayen da ke gabanta mai dauke da mutane ukun da aka ce a naɗa ɗaya daga ciki tare da bada umarni ga masu zaben sarki cewa su mai da wannan jadawali na mutum goma sha ukun da aka ce tun farko sun nuna sha'awar zama sarkin zazzau wanda wannan jadawali kuma ya jawo cece ce. sai dai lauya mai zaman kanshi a kaduna barista shu'aibu aliyu ya musa zaria ya ce jinkirin ba zai wanke gwamnatin jihar kaduna daga dukkanin zargi ba. A gaskiya wannan jan kafa da gwamnatin Kaduna take yi karkashin gwamna Malam Nasiru ya haifar da cece kuce da kuma ainihin tsini a zukatan mutane. Kamar yadda muke ji shi gwamna yana cewa kamar an sa wani son rai ko kuma wasu sun sayi wasu. To ai shi ma wasu suna zargin cewa yana son ya naɗa wani ne. Ai duk abin da mutum zai yi a yau ba zai kuɓuta daga zargi ba akwai tsarin da ake bi a zaɓi sabon sarki kuma bai kamata ya ɗauki wannan lokaci ba wasu na ganin ai wannan jinkiri zai iya zama wani sanadi na zakulo wanda kila ba za a samu cece kuce a ƙasar zazzau da najeriya ba gaskiya ba haka abin yake ba in fact yanzu ne ma mutane suke ganin ana so a yi son rai tun bayan jawabin gwamna malam nasiru amir bayan jihar kaduna a ranar addu'ar ukun da aka yi a birnin zazzau har yanzu gwamnan bai ce komai game da maganar zaben sabon sabon sarkin ba idan ban da sanarwa guda biyun da ta fito daga fadar gidan gwamnatin jihar kaduna da dukkaninsu suke nuna zargi game da yadda aka zakulo mutum ukun da aka ce a zaɓi sarki a ciki ko da dai shi tsohon dan majalisar tarayya kuma makusancin gwamnan jihar kaduna honorable muhammad abakar mamadi ya ce jinkirin idan aka lura alkhairi ne duk abin da gana jinkiri a kai to ni a tunanina shine mafi alheri don gaggawa ma aikin shedan ne masu neman eh, zama sarkin suna da yawa saboda haka dole ne gwamnati ta zauna da mutanen da ya dace musamman ma king makers din nan a duba wane ne ya cancanci aba amma daga cewa kawai daga nan da na a ce an mika ai sai a ji kaman dama ana Allah Allah ne saboda mai girma gwamna bai sanya yi abin da zai zo yana da ya sani al'ummar lardin zazzau da dama dai sun riga sun zaku da jin sunan sabon sarkin da ya zo yanzu suke ta faman nuna damuwa sunana Yusufa mai so kifi a bakin ban zazzau Zaria to jinkirin nan dai oil lauje cikin na idan da za a yi gaskiya ne da tana an da saki tuni ya zuwa daren jiya alhamis dai an ce masu zaben sarki sun riga sun yi gyaran da gwamnatin jihar kaduna ta umarce su su yi kuma an tabbatar wa da muryar amurka cewa 'ya'yan marigayi sarkin zazzau alhaji shehu idris sun riga sun mika sunan mutum ɗaya ne a cikin 'ya'yan marigayin ba kamar yadda aka ga sunayen kusan mutum uku a 'ya'yan marigayin a tsohon jadawalin da ake ta yawo da shi ba isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya A gaida Isa Lawal Ikare eh, da wannan rahoton yanzu kuma ga zara ta dawo da ci gaban labaran duniya. Shugabannin kasashen Amurka da Faransa da Rasha a jiya Alhamis sun yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake gwabzawa tsakanin dakarun Armenia da na Azerbaijan kan wani yanki na Nagorno-Karabakh. mummunan faɗan ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama a yankin caucasus da kudu cikin 'yan kwanaki kawai ma muna makokin rasa waɗannan rayuka sannan muna miƙa ta'aziyarmu ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka ji raunuka a cewar shugaba donald trump da shugaban faransa emmanuel macron da kuma shugaban rasha vladimir putin a wata takardar bayani wadda aka fara bugawa a wani shafin intanet na na gwamnatin rasha a jiya alhamis takardar bayanin ta kara da cewa muna kiran da a gaggauta tsagaita wuta tsakanin sojojin da ke yaƙi muna kuma kira ga shugabannin armenia da azerbaijan da su himmatu ga komawa kan teburin shawara ba tare da bata lokaci ba da kyakkyawan niyya kuma ba tare da gindaye wani sharaɗi ba yayin da har yanzu ake samun karin bayanai game da ruguza masallatai da wuraren ibada a yankin musulmai na jinjin da ke kasar china wasu 'yan kabilar ugu sun gaya wa murya amurka cewa hukumomin china sun hana yin auren musulunci da ake kira nika zargin da ya daidai da wata kasidar da wani jami'in china ya rubuta wasu 'yan ugu waɗanda suka dushi shekaru talatin sun yi magana da murya amurka bisa sharaɗin sakaye sunayensu saboda tsoron bita da kulli sun ce sai da suka cire batun niƙa a tsarin aurensu bayan da suka yi rijista kamar yadda doka ta tanada nika ne dai halattaccen tsarin auren musulunci ya zama wajibi a yi nika a auren musulunci na hakika kuma tsarin ya bayyana abubuwa da suka rataya a wuyan ango da amarya kuma dole a haɗa ayoyin alkur'ani mai tsarki da kuma malaman addinin musulunci musulunci a auren. Hukumar samar da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya FAO ta yi alkawarin samar da dala miliyan saba'in ga iyalai dubu ɗari shida a ƙasar Sudan waɗanda ambaliya ta shafa bayan ruwan da aka yi ta yi kamar da bakin ƙwarya a wannan shekarar. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Majalisar Dokokin Najeriya ta fara aiki a kan dokar da za ta sauya hukumar man fetur ta kasa zuwa kamfani mai cin gashin kansa. To sai dai wannan mataki ya sa kwararru da masu ruwa da tsaki tafka muhawara akan amfanin da wannan sauyi zai kawo wa Najeriya. wakiliyar muryar amurka madina dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton I'm hearing a lot of noise about NMPC being scrapped, but that is not envisaged by the bill at all. We have said that NMPC will be commercialized. Ministan man fetur Timi Silva kenan yake bayanin cewa dokar da gwamnati ta kai majalisar dokoki ba wacce za ta shafa kamfanin nnpc ba ce face wacce za ta sauya shi zuwa kamfani mai cin gashin kansa a bisa sharuɗin sauye-sauye da aka aiwatar kan dukkan rassan man fetur a ƙasar wani abu da ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa da ƙasa shu'aibu idris miƙati yi bayani cewa matakin yana nuna an cire tallafi a kan man fetur da ake sayarwa a ƙasar. wannan mataki da aka ɗauka yana nuna cewa farko dai an cire tallafi ko rangwamen man fetur da najeriya take bayarwa wajen sayar da man fetur da ake amfani da shi a nan ƙasa najeriya abin da yasa ake wannan ana kokari ne shi wannan kamfanin da aka yi wanda ya tashi daga hukuma ya koma kamfani wato zai fara cin gashin kansa zai kokari ya tabbatar da cewa yana yin riba sannan nan da shekara ɗaya biyu an daɗe shekaru uku kusa dukkan alamu gwamnatin tarayyar najeriya za ce kokari ne ta sai da hannun jari a kan wannan kamfanin ma'ana za a zauna a tantance menene karfin shi wato darajan wannan kamfanin sannan kuma a yi shaya wato a sa hannun jari a cikin wannan kamfanin. Amma ga tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce mai da hukumar NNPC kamfani ba wani abu ne sabo ba kuma ba zai sauya komi ba. gwamnati ta san cewar bayan da za a yi ta guje ma ɗaukan ɗawainiya game da wannan magana da ake yi domin a ƙarshe arewa cup ita take da responsibility a kan ƙasar saboda haka in ma an mayar da ita ai dai mutanen najeriya ne za su yi kuma menene za su yi daban sabo wanda ya saba wa abin da ake kawai gwamnati ta yarda cewar babu mafita a wannan harka gaba ɗayanta face ta yi kokari iya ta kokari ta tabbatar da cewar matatunmu na mai sun yi aiki a ƙasa duk wani abu da za a yi sabanin wannan kawai shirme ake amma ga mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa ipman abubakar mai gandi ɗakin gari ya ce yana goyon bayan wannan mataki wannan ba karamin ci gaba ba ne domin su ma ya kamata su je su samo riba domin su iya daukan ɗawainiyar kansu sa'annan kuma su ci gaba da ayyukan da ainihin ke taimaka ma gwamnati yin haka shine zai ba da dama ga 'yan najeriya waɗanda ke da ra'ayi na sana'ar mai ɗin su sayi jari a cikin wannan kasuwanci domin su samu ci gaba a yanzu dai majalisar dattawa ta yi wa dokar karatu na farko a wani mataki na kafa tarihi da tabbatar da dokar a cikin ƙaramin lokaci kamar yadda shugaban majalisar Ahmed Lawan ya faɗa a lokacin zaman da suka yi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Cuma Dalla a gaida Madina Dauda. Hukumar kare yaduwar cututtuka ta Najeriya ta NCDC tare da hukumar nazarin kiwon lafiya ta NIMR da wasu hukumomin lafiya a kasar sun fara gudanar da aikin gwajin cutar coronavirus na gida-gida a wasu jihohin Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Hauwa Umar na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton. le fara gwajin ne a jihohin Gombe, Enugu, Nasarawa da Legas. Mai ba da shawara na musamman ga shugaban hukumar NCDC Farfesa Ihimario Egumbo ya ce an zaɓi jihohin ne domin wakiltar kowane yanki na ƙasar da kuma yadda jihohin ke da yawan masu cutar da ƙarancin masu ita. Our target is to undertake the study in a representative number of states across all six geopolitical zones of the country. Ya ƙara da cewa suna fatan al al'ummar Najeriya za su ba su haɗin kai a aikin don gano yadda cutar ta kai don ƙara ɗaukar matakan dakile ta. We certainly hope that people will agree to participate in the survey. Kakakin ƙungiyar tabbatar da tsaro da zaman lafiya a Arewa Salihu Ɗantata ya ce matakin abu ne mai kyau ganin yadda mutane suka yi watsi da matakan kariya. Kasashe ma waɗanda suka yi mu karhi kamar China, Jamus da Japan arwa yau ba su hita daga ciki ba. Kuma a yanda mun kai sakaci wanda ma bamu bin dokoki na saka face mask wanke yin mu kowane lokaci da hand sanitizers to kuma wannan cutar ana nuna wasu lokuta yana iya boyewa a jikin mutum musamman ga waɗanda sun ka haura shekaru 60 wannan mataki abu ne mai kyau. Ko me masu sharhi da wasu 'yan Najeriya ke cewa game da wannan mataki? Farfesa Yusuf Usman shine tsohon shugaban inshoran lafiya na Najeriya. Akwai darussa da jama'a da kuma gwamnatocin jiha da ta tarayya da ya kamata su ɗauka daga duk abubuwan da suka faru da ni dai ban ga an ɗauka ba. Jihohi da yawa sun bar gwaji. Gwamnatin tarayya ba ta yi amfani da wannan lokaci ba da sauki da wannan cutar ta zo mana da shi da kuma kuɗaɗen da aka tara na yaƙa wannan cutar ba amfani da waɗannan kuɗaɗe ba domin a gyara asibitocin Najeriya akwai aiki. Bashir Baba Muhammad a ƙasashen Afirka musamman yankin Sahel idan kika ji ana maganar corona to maganar gaskiya ita ce propaganda da ke cikin corona din ta fi koronar yawa. Najeriya kamar yadda dai aka sani dama musamman mahukuntanmu ba su taɓa ganin zarau ba sai sun tsinka. Dama suna neman dalili na kamfatar dukiya sai kuma aka kawo maganar korona. Wannan gwaje-gwaje da suke cewa za su yi maganar banza ce. Amina Ibrahim muna da matsaloli da yawa da suka suka fi karfin ma wannan korona. Mutanenmu na Najeriya ko polio da ake zuwa a yi wa yara rigakafin shi. Gidaje da yawa ma ba sa yadda a shiga musu sun ce ana sa wa 'ya'yansu cututtuka ne saboda haka ba mu da isasshen fahimta ma akan waɗannan abubuwa barantana kuma na corona ba kowa ne zai bari a zo ana tsakale masa hanci ko makogaro ba mutane ma za su ce cututtukan na ake yaɗa musu tun bayar bullar cutar a najeriya hukumomin lafiya suke ta ƙoƙarin wayar da kan jama'a kan bin matakan kariya domin dakile yaɗuwar ta hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. ranar larabar da ta gabata ne 'yan majalisar dokokin amurka suka gudanar da wani zaman sauraron bahasi wanda ya mai da hankali kan abin da suka kira taɓarɓarewar tsarin mulkin demokuraɗiyya da ake gani a wasu sassan kasashen da ke kudu da hamadar sahara a nahiyar afirka abin da suka ce yana tasiri akan tattalin arzikin yankin da fannin ilimi da na lafiya yau batun da shirin na duniya amurka zai mai da hankali akan kenan sunana mahmud lalo kasashe da dama a kudu da hamada sahara na janye jikinsu daga turbar demokuraɗiyya a cewar karen bas shugabar wani karamin kwamitin da ke kula da sha'anin nahiyar afirka fannin kiwon lafiya da kuma 'yancin bil'adama a duniya a majalisar wakilan amurka. ta ce daga cikin alamomin da ke nuna hakan akwai rashin gudanar da sahihin zaɓe take 'yancin faɗin albarkacin baki rufe bakin 'yan adawa idan suka tashi kalubalantar gwamnati da kuma sukurkucewar tsarin doka. Yayin wannan zama da aka yi a ranar Laraba, 'yan majalisar wakilan su ta kara da cewa babban abin damuwa shine yadda shugabanni a nahiyar suke sauya dokokin kasashensu. su. da 'yancin faɗin albarkacin baki don su zauna kan karagar mulki. Ta ce babban abin damuwa shine abin da ke faruwa a Tanzania wacce na taɓa ta da batun a zauren majalisa inda shugabannin ƙasa suke take haƙoƙin 'yan adawa da 'yancin faɗin albarkacin baki diddan su ci gaba da yin mulki. Haka zalika abin da ke faruwa kenan a Cote d'Ivoire inda hukumomin kasar suke kaucewa tsarin demokuraɗiyya suna dasa akasin hakan. Ita dai kasar ta Cote d'Ivoire ta fuskanci tashe-tashen hankula a watan da ya gabata, inda har aka samu asarar rayuka. Tun bayan da shugaba mai ci Alasan Watara mai shekara 78 ya karya alkawarin da ya na cewa ba zai nemi ta zarce ba bayan ya kammala wa'adinsa. Shi dai Watara ya yi amai ya lashe ne inda ya amincewa jam'iyyarsa cewa zai tsaya takara bayan da mutumin da ya zaɓa domin ya mai gurbinsa ya rasu a watan Yulin wannan shekara. to haka zalika su ma kwararru da suka halarci zaman jin bahasin a majalisar dokokin amurka suka bayyana yadda turakun tsarin demokuraɗiyya ke rugujewa a wasu sassan nahiyar ta afirka christopher Fominio jami'a a cibiyar nazarin mulkin demokuraɗiyya da harkokin ƙasa da ƙasa ya faɗa wa 'yan majalisar dokokin amurkan cewa nahiyar ta tashi daga matakin nahiya mai ƙasashe biyu da ake musu kallon masu walwala a shekarar 1989 zuwa kashi biyu cikin kashi ukun ƙasashen da ake musu kallon suna da walwala ko kuma 'yar walwala shekara ashirin bayan hakan amma ya ce abin takaici ne idan aka duba za a ga cewa an samu tawaya a wannan ci gaban da aka samu notably west africa previously commended as a trailblazer region ya ce musamman a yankin yammacin afirka an ga kuma baya sosai an yi juyin mulki a mali an samu takaddama da shugabannin kasashen gini da cote d'ivoire idan ka duba tsakiyar nahiyar kuma za ka ga ana fama da shugabanni masu mulkin kama karya inda ake da shugabanni uku da suka fi dadewa akan karagar mulki a duniya a cewar fumenyo daga cikin shugabannin kasashen afirka da suka fi dadewa akan karagar mulki akwai na equatorial guinea da ya shekara 41 sai kamaru mai shekara 58 da kuma congo brazzaville mai kusan shekara arba'in a cewar john temin darakta a wata kungiyar samar da 'yancin walwala a afirka na freedom house mutane kalilan ne suke moran mulkin demokradiyya a nahiyar ta afirka inda kashi tara kacal suke cin gajiyarsa a kasashen da ke yankin kudu da hamada sahara wani bincike da kungiyar ta gudanar a baya-bayan nan kan 'yancin walwala a duniya ya gano cewa daga cikin kasashe goma sha biyu da ake samun tawayar irin wannan 'yanci bakwai daga cikinsu daga yankin kudu da hamada sahara suke ya ce jama'a na fama da matsalolin da ke mayar da afirka baya akan far musu idan suka fito suka yi zanga-zangar lamana don nuna adawa da gwamnati kamar yadda ake gani a gini da kamaru jama'a kuma kan shiga yanayi na wuya idan a katse hanyoyin yanar gizo kamar yadda ake gani a ethiopia da chadi akan kuma tsaurarawa kungiyoyin fararen hula kan ayyukan da suke gudanarwa kamar yadda ake gani a tanzania da burundi sannan ana yawa 'yan jarida barazana tare da tsare su kamar yadda ake gani a nigeria da zimbabwe a cewar temin sai dai dorina beko ta cibiyar da ke kididdiga kan harkokin tsaro wacce ita ma ta ba da bahasi a gaban majalisar dokokin amurkan akwai alamu na nasarori idan aka duba fannin zaɓe. Kenyan civil society has ta ce kungiyoyin fararen kula a kenya sun fito da wata dabara wacce za ta ba mutane damar nadar kurakuran da aka tafka da cin zarafin jama'a kuma tsarin ya karbu domin har wasu ƙasashe ma sun kwaikwaya a nahiyar sannan akwai wasu hanyoyi da aka samar na isar da sakonni zuwa wasu wurare kuma ana ɗaukan matakan magance matsalolin da kan tada hankula sannan akwai tsarin bibiyar sakamakon zaɓe ta yadda za a rika tabbatar da sai hancin wanda jami'ai suke fitarwa a check on official results. Dorina ta kuma ambato wasu ci gaban da aka samu a kasashe irin su Ghana, Senegal, Mauritius, Botswana da kuma Afirka ta kudu. Duk a zaman da aka yi a Majalisar Dokokin Amurka don jin bahasin makomar tsarin demokuraɗiyya a nahiyar ta Afirka. Masu saurare da kuma aka nemi kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka a wannan jikon sai kuma wani mako idan Allah ya kai mu. yanzu kan a madadin maryama diallo da julie latest gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa mutara a wani mako idan allah ya kai mu a gaida muhammad lalo yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da aka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Jau ya ce, hakika kallo ya koma sama wai shahu ya ɗauki giwa. Kamuwa da cutar coronavirus da shugaba Trump da mai ɗakinsa suka yi wani abu ne da ya yi matukar gigita mu. To sai mu ce Allah ya basu su lafiya kuma ya kawo mana karshen cutar ta corona a duniya baki ɗaya amin. Sako daga Sade Sa'idu Daura ya ce salam biyo Hausa. Cikin Najeriya shekaru sittin da samun yancin kai ba wai kwana sittin ba ne, amma har yanzu muna fuskantar kalubale iri daban-daban. Don haka muke kara kira ga shugabanninmu ya kamata ku mai da hankalinku akan yi wa kasar mu addu'a samun zaman lafiya mai dorewa ba yin shagulgula ba. Sakonmu na gaba ya fito daga Mahmud Salihu kauran namo da Zamfara ya ce, "Don Allah ku bani dama in kira ga gwamnan jihar mu ta Zamfara ya taimaka ya bada umarnin buɗe makarantun jihar mu kamar ɗalibai su koma makarantu don ci gaba da karatu kasancewar jihar mu tana cikin sahun farko na jihohin da suka yi galaba wajen yaki da cutar coronavirus a najeriya sako daga sani muhammad cindo unguwar karofin ma da a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam biyoyi hausa a madadin al'ummar da ke unguwar karofin ma da muna mika kokon baranmu ga mai girma gwamnan jihar bauchi sanata bala muhammad kauran bauchi da dubi matsalar rashin hanya da muke fama da shi a unguwar karofin madaki ya gyara mana ita ganin yadda hanyar ta yi mummunan lalacewa fatan wannan koke nawa zai kai ga kunnuwar da ta dace ya ko daga shaibu adam bagwai jihar kano ya ce bikin cika shekaru sittin da samun yancin kan najeriya kamar kowace shekara bana ma ta zo da irin nata kalubalen baya ga boko haram da ake fama a yankin arewa maso gabas akwai kuma batun satar mutane don neman kuɗin fansa ga ta'addancin da ke addabar sokoto zamfara da katsina baya ga tsaro akwai taɓarɓarewar hakan lafiya ilimi wutar lantarki ruwan sha da sauransu waɗannan duk matsalolin sun fi addabar yankinmu na arewa allah ya kyauta domin gode sai ku ci gaba da turo mana da sakonnin naku ta adireshinmu na imel wato hausa-service at com. dalla Masu sauraro da taɗai kuma an jima da daddare idan Allah ya kai mu za ku je mu tafi da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu fage ta taya na gabatar da shirin da kuma Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ma ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.